This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 14 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a Najeriya gidajen masu gasa burodi na barazanar shiga yajin aiki saboda tsadar kayan sarrafa shi. Sannan za ku ji rahoto kan yadda wasu suka gudanar da ranar masoya ta duniya da ake kira da Valentine's Day bayan nan kuma muna tafa da shirin na kasa ba kasawa ba da silemu muni barma zai gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labarin duniya daga bakin mahmud lalo to jama'a assalamu alaikum kakakin majalisar wakilan amurka mark johnson a yau laraba ya ce abinda amurka ke bukata da gare su shine su mai da hankalin su kan damoyin cikin gida maimakon mai da hankali akan tallafawa kasashen waje johnson ya kuma jaddada cewa ba zai nemi a kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawa ta mika musu ba kan tallafin dala biliyan 95 da amurka wato da amurka ta basu don su duba The Republican led House will not be jammed or forced into passing a foreign aid bill that was opposed. Johnson ke yake cewa babu wanda zai tirsasa majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan Republican amincewa da wannan kudiri na tallafi wanda akasarin 'yan Republican ke adawa da shi. Sai dai 'yan Democrat sun ce mafi akasarin 'yan majalisar wakilai ciki har da wasu 'yan Republican masu sassaucin ra'ayi na so a yi muhawara a kuma kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawan ta gabatar. wata gamayyar 'yan uwan mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba sun nemi masu shigar da kara a isra'ila da su tuhumi shugabannin hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin hague don neman abuwa 'yan uwansu kadi kan garkuwa da su da aka yi da aikata musu laifukan da suka shafi yin lalata da kuma azabtarwa. a ranar bakwai ga watan oktoba mayakan hamas suka kai yi garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum biyu yayin da najeriya ke ci gaba da kokawa kan matsalar tashin farashin kayayyaki a sassan kasar jama'a na ci gaba da kira ga hukumomi da su ɗauki matakan sassauta lamarin wanda rahotanni ke cewa na ci gaba da ta'azzara yayin da hukumomin a nasu bangaren ke cewa suna iya bakin kokarin su wajen kawar da matsalar ta tsadar rayuwa daga maiduguri ga rahoton da ibrahim mustapha ya aiko mana dangane da tashin farashin kayayyakin abinci a birnin maiduguri da kewayen jihar borno har yanzu dai al'umma na ci gaba da kokawa duba da kayayyakin ba sa sauki duk da suna jin jita-jita a wasu jihohin najeriya game da saukin kayayyakin abincin sai dai har yanzu al'umma a nan maiduguri suna ci gaba da nuna damuwarsu duba da yadda azumi yake tunkarowa amma farashin kayayyakin har yanzu dai jiya yau wani magidanci a maiduguri ya bayyana wannan lamari a matsayin abin damuwa duba da yadda suke sayan kayayyakin da tsada tsada abinci bai sauka ba amma muna jin a wasu wurare an samu sauki gari masara da irin dan biyu dinnan muna sayan shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya dubu ɗaya da ɗari ɗaya da naira hamsin. Al'amarin tsadan dai ya yi kamari sosai inda a baya ake sayan a kaɗan garin rogo akan ɗari uku da hamsin yanzu ya zama ɗari takwas ta bakin wani mai saya ya ce sam lamarin abin tsoro ne kuma dole a koma ga Allah. Farashin abinci gaskiya gaskiya gaskiya kan muna ji dai a Kano dai kan ta sauka amma a nan Maiduguri kuma to abin da ya tana rage cikin jiya so ita yi guda ban an san daban shi yuri guda ban komai daban yana su daban su daban ba sa ragewa abin da daban tare tare kana irin eh, eh, siya ci shi shine garogo to garogo ba za ka ba ita ba za ka tako ta ko ɗari takwas. wasu ma dai cewa suke tsadan ya fi kamari a kasuwar bulunkutu da ke nan maiduguri sai dai na samu zantawa da shugaban kasuwan na bulunkutu baba goni bukar inda ya ce min tsadan ɗauko kayan da yadda zuwa da kayan daga inda suka sayo yake sa su ma su yi kari don cire kuɗin su. a batan kara kuɗi wannan ya danganta kasuwa ne in kaso dole sai ka ƙara kasiyar kasuwa ya danganta inda ake so kayan da yi dan kasuwa zai so na kayan da ya ce riba kuma ya je ya so an ƙara dole ya ƙara. masu sana'ar sayar da kayan abinci a bulunkutu sun bayyana tare da faɗin yadda farashin da suke sayarwa yake wadda kuma sun ce kusan ko ina haka farashin yake a nan maiduguri. farashin shinkafa wannan dubu ɗaya da ɗari shida muke sayar da shi wancan kuma dubu ɗaya da ɗari biyar faro kuma ya kama naira dubu uku da ɗari biyu kenan wannan. a hiransa da muryar amurka hakimin sajeri ya faɗi irin yadda tsadan kayan ya shafi al'umma. Ni Bulama Kakari of Sajeri C. Ina faɗakarwa jama'anmu da tsadan irin rayuwa da muka shiga cikin nan Allah subhanahu wa ta'ala shi zai yaye mana. Kuma muna roƙon gwamnati su taimaka su mana agaji akan wannan irin abubuwan tsadan da yake ciki. Za ka duba shagunguna wannan farashin shi daban wannan farashin shi daban wannan farashin shi daban. Shinkafa ana sayarwa wani waje za ka samu mai imani zai sayar dubu da ɗari biyar wani dubu da ɗari shida ba wani ƙarin dara a ciki harkokin mu ne irin na gida kurin rashin tausayi ne. Ko a jihar Yobe aka abin yake inda wani manomi magidanci a ƙaramar hukumar Gulani da ke jihar Yobe ya faɗa min ta wayar talho yadda farashin yake a garin nasu. Eh, shinkafa dai naira dubu biyu da ɗari bakwai da ɗari shida wake dubu ɗaya da ɗari biyar shiwal a baya naira dubu dubu dubu ashirin da takwas wake yanzu fa yanzu kuma naira dubu hamsin da biyar da shida da biyu adama dai aka yake yadda na samu zantawa da wani ta wayar talho yadda shi ma ya faɗa min irin farashin a wasu angonni a birnin damaturu sai dai kuwa amma duk da haka akan iya samun bambanci da wasu angonni na masara dubu ɗaya da bakwai ne eh kwano dubu ɗaya da bakwai shi kuma shi shinkafa dubu hmm. uku da ɗari biyu ne waken shi kuma dubu biyu da ɗari biyu ne yanzu haka dai gwamnatin jihar borno ta bayyana kudirin zama da 'yan kasuwa don samun maslaha duba da yadda watan azumin ramadana ya tunkaro ƙarshen rahoton kenan ibrahim mustapha muryan amurka daga maiduguri labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Yayin da kayan masarufi ke ci gaba da tashi a Najeriya, gidajen masu gasa burodi sun ce suna dab da rufe kamfanoninsu saboda matsalar tashin goron zabi da kayan hada burodin ke yi a halin yanzu. Burodi dai na ɗaya daga cikin kayan abinci mafi sauki da al'umma ke amfani da shi. Ga rahoton da wakilin Mustapha Nasir Batsari aiko mana. Masu kamfanonin buga biredi a Najeriya sun ce suna dab da rufe kamfanoninsu saboda matsalar tashin gwauron zabi da kayan sarrafa biredin ke yi a halin yanzu. Biredi dai na ɗaya daga cikin abinci mafi sauƙi da al'ummar Najeriya ke amfani da shi a rayuwarsu ta yau da kullum. A wani taron manema labarai a birnin Lakwaja, fadar gwamnatin jihar Kogi shugaban kungiyar masu kamfanonin biredin a jihar kogin chief adeniyi bamidele gabriel ya ce shugaban kungiyar tasu a najeriya alhaji masur umar tare da babban sakataren su sun amince da su tsunduma cikin yajin aiki daga ranar 27 ga wannan wata na fabrairu da muke ciki saboda matsaloli da suke fuskanta na tsadar kayan hada biredin da suka hada da fulawa, sukari da mai da dai sauransu. Haka zalika masu buga biredin sun koka da tsananta masu biyan haraji da gwamnatin Najeriya ke yi. Alhaji Yarima Muhammad shine shugaban kungiyar masu kamfanonin buga biredin a birnin Lakwaja da Kwatan Karfe. ya yi ƙarin haske a kan matsalolin da suke fuskanta. Aba kowa ya riga ya san halin da muke ciki a Najeriya. To amma na masu yin biredi abin yana so ya wuce gona da iri. Saboda yanzu misali a wata ɗaya baya muna sayan buhun fulawa akan dubu talatin da ɗaya. Yanzu magana da nake maka a jiya ana sai da buhun fulawa dubu arba'in da shida. Ba mu san me zai faru gobe ba. A kullum cikin kwanakin nan in ka ji ƙari yau gobe daban. Suga yanzu a wata ɗaya bayan da nake gaya muka ana sayan shi dubu talatin da takwas zuwa arba'in yanzu maganar da ake tana neman dubu ɗaya to haka da iri irin su duk wani abin da ka san ana aikin biredi da shi kuɗin hawa-hawan farashin ya yi yawa za mu dakatar da sarrafa biredi eh mun sa rana daga nan zuwa ashirin da bakwai ta february din nan shugaban kamfanin shukura bread a nigeria alhaji lawali shukura wanda kuma shine mataimaki na shugaban kwamitin amintattu na masu buga biredin a yankin arewacin nigeria. ya ce akwai bukata gwamnatin najeriya ta kawo ɗaukin gaggawa akan wannan sha'ani na biredi da ke matukar tasiri ga talakawan Najeriya. Wannan ba karamin damuwa ba ne sannan kuma biredi abinci ne wanda ke kusa talaka a kowane lokaci wani talaka zai iya sarrafawa ya sa a bakin shi ko da fiya wata da ruwa sai ya sha wani da coca cola wani ya ci da wake to shi dai emergency ne biredi abinci ne na gaugawa ga mutane na bukata saboda haka lalle ne gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatocin jihohi da na local government su mai da hankalinsu su shiga tetensu su kawo dauki da gudunmuwa akan wannan abinci na bayan bayan Allah wanda mutane ke saurin sarrafawa don tafiyar da rayuwarsu. Wannan mataki na masu biredin dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya ke ci gaba da kokawa a kan matsalar tsadar kayan abinci al'amarin da gwamnatin Najeriya ta ce tana ƙoƙarin shawo kan lamarin. Mustapha Nasiru Batsari mura Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida na Batsari. Yau sha hudu ga watan Fabrairun kowace shekara ita ce ranar masoya ta duniya da aka fi sani da Valentine's Day a fadin duniya. Wakilin murai Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta haɗa mana rahoto kan yadda al'umma daga sassa daban-daban na duniya ke raya wannan ranar. abu ɗaya da ke burge ni da wannan ranar shine yadda masoya suke ah, celebrating ɗin shi da ya kai har wani i propose mishi ya aure ah, wannan yana burge ni sosai ni da gaskiya a ra'ayina na matsayina na muhammadu nuruddin kina dai ganin ana yin valentine gaskiya amma ni tun da nake a duniya ban taɓa yi ba kuma ba zan yi tunanin nan gaba wata rana ba zan yi. Valentine is a wonderful time. Valentine rana ce mai matukar muhimmanci musamman a tsakanin ma'aurata. Ra'ayoyi mabambanta kenan a game da bikin na bana na ranar masoya ta duniya da aka fi sani da Valentine's Day da Turancin Ingilishi. a akasarin kasashen turai dai na raya ranar masoya a duk ranar 14 ta watan fabrairun kowace shekara wannan soyayyen ya kama ne daga saurayi budurwa har zuwa ga masu aure yau dinnan za ku gani mutane sun sa jan kaya su nuna farin cikin su because jan kayan shine ya signifying ranar valentines din wani a ranan valentines din ne zai ɗauki opportunity ya yi proposing ma matan da zai aura To a kasashen turai da dama maza da mata dai sun ci gaba da kai kawo a shagunan furanni wanda ya kasance abin da aka fi musayarsu a wannan rana ta valentines a bana dai za a iya cewa bikin bai yi armashi kamar yadda aka saba gani a shekarun baya ba na nemi jin dalilin hakan daga bakin wani mai suna alan white da ya danganta hakan da tsadar rayuwa da kuma yadda kamfanoni masu sarrafa kayayyakin da aka fi bayar da kyaututtukansu da mayar da soyayyar tamkar kasuwanci. Ya ce abin da ke bata min rai a game da bikin shine yadda aka mayar da al'amarin ranar masoyar kasuwanci. Shaguna na jan hankalin mutane da kayayyakin da aka karya kudinsu don kwadaita wa masoya. Yanzu a ce sai ka kashe kuɗi kafin ka birge masoyiyarka abin takaici ne a gare ni. Duk da haka akwai wasu sassan kasashen turai da suka ɗauki launin ja da ake dangantawa da Valentine's Day. a yayin da masoya ke ci gaba da tarairayar juna. Ni dai ina ganin zama fita da kyakkyawar budurwata duk da cewa ban shirya mana komai ba. sunana hafsa kuma yau kun san ranar soyayya ne <laughs> isa albarkacin ranar soyayya a duniya ga abubuwan da nake son a masoyi na yamin ina son a siya min flowers don dama ina son flowers kuma ina son a kai ni wani five star spa haka ina son a kare da wani five star dinner. Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A gaida Ramatu Garba Baba, kafin mu je ga shirinmu na gaba kudan shakata da wannan faifai da ke bisa na'ura. Na yi shirin bin sako na dauniya, don Allah mai sauraro. cigiya zan zayyano ta don dubayya ka ɗauki alkalami zana in za ka iya faɗo masu kokun ba za na ƙosa ba ƙarshen la labarin da nake ban haɗu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ayi haƙuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faro ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina sani bani na nausa ga zuciya na ta faɗin kada in fasa ina tafe na yi karo da dan musa ya so in dan huta ni na ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shakuwa abinda na so da ki gane eke kin yi mantuwa ta ce akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba. nake nisa na yi karawa na wuce gwamba yanzu na shigo adamawa an kira sallah na dakata na yau tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yau ba garin fulani ne adamawan yola ce amanar kyawu a kai garin yola na galiba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba rayuwa lallai na ga abun mamaki iye a soyayya babban ɗaki To madalla a gaida na zifi asnanik wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa daga nan sashen hausa na muryar Amurka. sunana sule mumuni barma To a shirin da ya gabata an ji takaitaccen tarihin barista Yahaya Haruna lauya dan jarida kuma dan kasuwa dan asalin Najeriya da ke zaune a ƙasar Kamaru rashin samun kulawar da ta dace a yayin fama da rashin lafiya da kuma rashin sanin makamar aiki da ya zama ruwan dare a gwamman shekarun da suka gabata a wajen likitoci a kasashen afirka sun yi sanadin shanyewar kafafuwansa amma duk da haka abin bai katse masa hanzarin shiga a dama harkokin jama'a da shi ba za mu ɗora daga inda muka tsaya a baya to amma kafin nan ku bari mu shiga najeriya inda kungiyoyin nakasassu ke nuna gamsuwa da yadda aka fara samun canjin tunani a gwamnatance da ma wajen al'ummar kasar game da maganar mutunta haƙoƙin masu bukata ta musamman ko da yake har yanzu da sauran tafiya a gaba kamar yadda jagoran nakasassun jihar kaduna ya bayyana a hirarsa da wakilin sashen hausa isa lawal ikara sunana suleiman abdulaziz ni ne shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nakasassu ta jihar kaduna wacce ita ce kaman lema kenan wanda kungiyoyi suke karkashinta akwai kungiyar makafi kurame guragu zabiya da masu karayan baya da kutare da masu dan taban hankali intellectual disability kenan da sauransu Eh, yanzu magana da ake shine duniya tana kallon ku a matsayin eh, amma dai na ce muku na ƙasa so a ce masu bukata ta musamman don ganin an tafi tare da ku ya kake ganin mutanen ku daga yadda aka san su a baya wanda duk wanda Allah ya jarabce shi wani abu kawai in ba taimako ko bara ba shi da yadda zai rayu akwai wani canji da kuke gani alhamdulillah akwai canji ko canje-canje saboda ai da can ana kallon al'amura na mutane masu nakasa a matsayin wani abu ne na kyautatawa ba ma 'yanci ba to najeriya ta bi eh, eh, eh, sauran sauran kasashen duniya yadda ta rattafa hannu kan dokar da ta kare 'yancin mutane masu nakasa tun daga tsangwama da kyara da nuna wariya da bambanci tun daga united nation akan convention on the right of persons with disability aka zo nigeria ta sanya hannu aka sami discrimination act akan tsangwama da nuna wariya a nigeria gaba ɗaya wanda janar muhammadu buhari ya sa mata hannu mm, eh, sannan a jihar kaduna ma haka ita ma ta biyo sauran abin yadda ita ma ta sa hannu ta zama da shi ma doka to mutane ya kasance da in ana yi wani abu ne kawai wai na dan kyautata muku ba a gani ko a tausaya muku a ce an dan tausaya muku a baku amma yanzu mutane duka hankalin duniya da mutane masu nakasan sun gano cewa al'amuran da ya shafe su ko ya shafe mu ba abu ba ne na tausayawa ko na kyautatawa a 'yanci ne haƙƙi ne wanda dole ne a bamu saboda matukar kana da rai kana numfashi didi kake da kowane irin abin nan matukar ba eh, dabba ba ne kai ko wata irin halitta in dai kana da rai eh, eh, ah, kana tunani kana abin to didi kake to kaga an samu canji a wannan bangarorin hatta a makarantu shi yasa ka san babu abin da zaka fara in baka fara shi ta bangaren ilimi ba ba za ka cimma nasara ba Eh, saboda ilimi shine ginshikin al'umma don haka ne ma ita jihar kaduna ta yi kokari ta karbi ilimin haɗaka yanda da ana gani sai dai a ware makarantu na mutane masu nakasa daban eh, na waɗanda ba su da nakasa daban yanzu duniyan ta tashi daga nan don ko a ce eh, idan ilimin da za ka ga ana yin ilimin 'ya'yan fulani masuta kaga duk wannan ma eh, eh, wariya ne da abin nan eh, yanzu duniya abin da take kallo idan mutane aka ware su suka koma wani bangare ya su ya su suke rayuwa za ka ga sun tashi da wani irin hali wani wa'yansu irin ɗabi'o'i na daban wannan kyaran da wariyar nan tana nan a cikin zuciyarsu a ciki suka rayu a ciki kuma suka tashi a ciki kuma za su koma ga mahallicinsu amma yayin da kowanne aka samu cuɗaɗɗeniya eh, daidaito aka samu haɗaka za ka ga eh, al'umma ta tafi bai ɗan To za mu koma birnin Duwala a jamhuriyar Kamaru domin mu ci gaban bayanan barista Yahaya Haruna wanda yawon duniya ya ba shi damar ƙara wayewa game da lamuran rayuwa da zamantakewar al'ummomin ƙasashe daban-daban wanda kuma ya taimaka wajen bashi damar kyautata nasa lamuran ga kashi na biyu na tantaunawarsa da wakiliyar muryar amurka maimunatu sa'adu allah ya fitar da ni na zo maiduguri na zo ƙasar kusiri na zo kasar chadi na je sudan duk karatu ya kawo ne mm. kusan shekara goma sha ne a wannan yankin kami allah ya haɗa ni da mutane a duwala har allah ya kawo ni duwala mm. ni tun da nake ban taɓa yin bara ba domin ni mutum ne wanda yake ina da wani irin jan aji ina da wani irin girman kai wanda bana son kaskanci ka zauna a baka za ka gare ni ka ga wulakanci shi yasa Allah ya bani farin jini a wajen mutane ya kasance cewa ko taron ko wani waje ne a ga duk kuɗin mutum irin rigar da yasa zai gani zai ganta a na. haka zalika ni da na tashi sai na koyi dinki shekara shida ina harkan dinki sanadiyan da yasa na shiga harkan kasuwa shekara shida ina harkan dinki na soma koyon dinki tun a Kano tun ina karatu Allah kawo ni kusuri na tura aka so man keke na mai bakin kai daga Kano mm. na so ma aiki ina aiki ina dinka hotelo suna bani kaya ina dinka ma suna biya na mm. har na samu kostomomi. a nan na fahimci me ya shadda me ya hula me ya kaza me ya kaza mm. sai kasance shi ne kuma shiga na sai kasance cewa har na dan samu dan an tara kudi na Allah ya ni da wani babban mutum wanda yake ina da babban shago ya ga irin alaka na da zai yi tafiya yake yanzu mu zauna da kanin shi a shago. na zo muka zauna ya je ya dawo ya ga irin kasuwa yadda ta yi kyau irin wasu abubuwan daga nan ya hana ni komawa dinki ya hana ni fita ya ce sai dai mu zauna mu ci da tare hmm. sanadiyan da ya sa na soma kasuwanci kenan yaya aka yi ka kuma kasar kamaru <laughs> eh wato kamar yadda na gaya maki neman ilimi ne ya kawo ne kasar hmm. kamaru kusiri gari ne wanda yake gari ne na qur'ani gari ne na hmm. laraba na arabshuwa wanda yake a kamaru gaba daya farko wanda ya fita gasa lamba na ɗaya a karatun Kur'ani a Dubai ko a Kuwait ko a Qatar ko a Saudiya dan mm. kusuri ne daga Maiduguri sai kusuri daga kusuri sai Jamaina haka haka to zama na a kusuri yanzu ni na zama dan gari a kusuri mm. wato alaka da manyan mutane mm. ko sanayyar da nake da shi wani wanda aka haifi baban ma a kusuri ba yi da shi kin gani ba ina kusuri Allah hada ni da Abdullahi Sado a lokacin ina dan jarida a wani gidan talabijin daban tun daga waya suka je cadi muka haɗu a can muka yi ta ayyukan mu anan kuka fara kulla hudda muka fara kulla hudda da su mm. har ya kasance na taso daga kusuri na biyu sanadiyar alhaji sani canga na da Allah ji kanshi a da mm. na iso duwala sanadiyar abdullahi sadu na iso duwala da shi da mm. abokinsa alhaji ruwanu shi yasa yake gani wato idan muka haɗu mu uku wato karta san karne ko yan uku wato mun dade da sanin juna ko ta ya ka shiga yanzu harkar jarida harkar jarida wato ni mutum ne mai sha'awan wato ba da taimako ina sha'awan ba da taimako ina son wato ba da labari kin gane ba mm. to shi yasa na sha'awa a farko na yi sha'awan aikin lauya kenan mm. saboda abu ne wanda yake zaka yi wannan a kotu kaza kaza zaka nema ma wani yancin sa kaza kaza mm. to shi yasa sanadiyan haka alhamdulillah kuma harkan jarida alaka na da zama da dan jarida ya sa na zama dan jarida To masauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakinmu Suleiman Abdulaziz jagoran haɗaɗɗiyar ƙungiyar na ƙasassun jihar Kaduna da barista Yahaya Haruna lauya ɗan jarida ɗan kasuwa mai sana'a goma a birnin Duwala. Sai wakilan muryar Amurka Isa Lawal Ikara da Maimunatu Sadu ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa. ke ce da ku sai an jima. Madalla a gaida Sulaimu Barma yanzu agogon ma'anar birnin Washington DC na cewa karfe uku da minti hamsin da bakwai na yamma yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. to kakakin majalisar wakilan amurka mike johnson a yau laraba ya ce abin da amurka ke bukata daga gare su shine su mai da hankalinsu kan damuwoyin cikin gida maimakon mai da hankali kan tallafawa kasashen waje johnson ya kuma jaddada cewa ba zai nemi a kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawa ta mika musu ba kan tallafin dala biliyan 95 da amurka za ta ba wasu kasashen waje. a cewar jensen babu wanda zai tirsasa wa majalisar ta wakilai mai rinjayen 'yan republican amincewa da wannan kuduri na tallafi wanda akasarin 'yan republican ke adawa da shi sai dai 'yan democrat sun ce mafi akasarin 'yan majalisar wakilai ciki har da wasu 'yan republican masu sassaucin ra'ayi na so a yi muhawara a kuma kada kuri'a kan kudurin dokar da majalisar dattawan ta gabatar wata gamayyar 'yan uwan mutanen da hamas ta yi garkuwa da su a harin da ta kai a watan oktoba ta nemi masu shigar da kara a isra'ila da su tuhumi shugabannin hamas a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta icc iyalan sun bayyana hakan ne yayin wata ziyara da suka kai birnin hague don neman abuwa 'yan uwansu kadi kan garkuwa da su da aka yi da aikata musu laifukan da suka shafi yin lalata da kuma azabtarwa a ranar bakwai ga watan oktoba mayakan hamas suka yi garkuwa da mutum kusan 250 yayin wani hari da suka kai isra'ila wanda har ila yau ya halaka mutum 1,200 ta da yan najeriya ke ci gaba da kokawa kan matsalar tashin farashin kayayyakin a sassan kasar jama'a na ci gaba da kira ga komi da su ɗauki matakan gaggawa masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma goben allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya karanto labarai da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu bill ni muhammad hafiz baballe ke cewa ku kwana lafiya